أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. uwa musulmi, muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice mu, ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci, ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku cikin darussan namu masu tarin albarka wanda muke karatun aƙida ta addininmu na musulunci. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar fahimtar wannan darussa namu domin mu samu cin nasara a wannan duniya kuma mu samu cin nasara a gobe ranar tashin kiyama insha Allahu subhanahu wa ta'ala idan mun manta ba darasin da ya wuce mun yi bayanin cewa sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sun kasu a kallo biyu kallo na farko sun kasu kishi biyu kallo na biyu shi ma sun kasu kishi biyu a kallo na farko da suka kasu kishi biyu shine muke da sifofi na zati da na aiki a kallo na biyu sun kasu kishi biyu su ne sifofi wanda suka tabbata da sifofin da ya kamata a kore da Allah subhanahu wata'ala to a yanzu cikin wannan darasin muna so mu gane haƙiƙanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yaya. Za mu iya zo ma da tambaya, shin ɗan uwana muna iya gane sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala? Muna iya gane haƙiƙanin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala? Sai mu ce, eh, muna iyawa. za ka iya ce ka ƙara wata tambaya kana cike da dariya da mamaki ka ce kamar yaya za ku iya ce mana iya eh, gane hakikanin sifofin Allah ta'ala alhali gashi nan muna ganin abin da kuke gayi na cewa Allah yana da sifa iri kaza ba mu ganin ta a doron ƙasa ba mu ganin tana bayyana idan muka ce ka ba da misali sai ka ce akwai misali gaya nan na cewa Allah sifofin shi hakikanin su ba su bayyana ga ƙasa kamar mi yanzu muka ɗauka cewa mai tambaya ne kenan ga tambaya hawa mu fahimta yana daga tambaya yana son ya ce mu wai yaya za mu gane haƙiƙanin sifofi na Allah alhali a doron ƙasa ba mu ganin wannan sifofin kamar yanzu idan muka ce Allah mai arzutawa ne sai mu ga kamar wasu gasunan ba su da arziki wasu na fama da talauci ga sanin suna da yawa kusan ma ana cewa waɗanda suke da talauci cikin duniya musamman a wurarenmu sun fi yawa me yasa Allah bai arzawa ɗin Allah mai tausai ne sai mu gani ana girgiza ƙasa Allah mai rahama ne sai mu gani gashi nan mutane suna ta fama da rashin lahiya da menene Allah sai ka ta kawo sifofi sai ka ce ai ga sunan muna gani misali a doron ƙasa to yaya za mu ce Allah subhanahu wata'ala wai yana da sifofi yadda mu muke kamantawa lalle sun sifofin nan sun tabbata gare shi yana mamaki amsa za mu ce za ta zo nan gaba saboda mu ba da wannan amsa ɗin saboda mu ba wannan amsa din za mu zo da tunani na wasu magabata waɗanda suka wuce har nazariya ko mu ce tunani da ya kai kashi uku kashi na farko nazariya wadda ake ce ma wai ta tashabuh da ita za mu fara sannan insha Allah za mu zo ga nazariya ta biyu sannan mu zo ga nazariya ta uku za mu yi bayanin kuma wace nazariya ce ko mu ji wace mahanga ce ko mu ce wani tunani ne ya fi dacewa cikin wannan tunanin guda uku tunani ne na magabata waɗanda suka wuce kuma har yanzu akwai wasu masu irin wannan tunanin don mu ba da amsa ka gane lalle kai kana kuskure ne a lissafin ka na rahama na arzitawa na duk abin da kake gani na sifofi a doron ƙasa kana kuskure ne ba ka gane haƙiƙanin lalle wannan sifofin sai mu ce nazariya da za mu fara ita ce ɗin wannan ta tashabuh nazariyar kamantawa su wannan nazariya ɗin menene aikinsu ita wannan nazariya ɗin ko mu ce su waɗannan masu wannan tunani ɗin da muke son mu kawo tunanin kamantawa wai suna kamanta duk sifofin da ke ga ɗan adam suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana da irinsu mutum mai gani ne sai ce saboda haka Allah ma mai gani ne mutum mai jiki ne saboda haka Allah ma yana da jiki mutum mai ji ne Allah ma mai ji ne mutum mai tahiya ne Allah ma mai tahiya ne gashi nan da sauransu kenan duk sifofin da suka gani ga dan adam su ce Allah ma yana da irinsu na'am ana iya cewa Allah na da irinsu da ƙari ma'ana nashi sun hina mutum ƙarfi amma dai yana da irinsu akan wannan suka ta yi kuma suna ganin dalilinsu shine alƙur'ani kamar misalin ayar da suke kawowa suna kawo aya su ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ma'anar wannan aya ɗin suna cewa ai Allah ya ce ya zo alhali mala'iku suna jere sahu-sahu a ranar tashin ƙiyama Allah zai yi wannan tahowai kamar yadda ka san sarakai ko shugabanni shugaban ƙasa misali za ka ga in ya zo shi da sozawan shi masu kare shi yana tahiya suna kusan shi suna tare da shi don kariya misali ko kuma don alfahari da ƙawata tafiyar tasu suke cewa Allah ma kamar ya digayi a cikin wannan aya ɗin abin da zai faruwa kenan ranar tashin kiyama. wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa alhali ma'anar wannan aya ɗin haƙiƙanin ma'anarta in ka koma ma tafsirai na manyan malamai wanda suka fi ma kusa da zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa ma'anar wannan aya ba wai ubangijinka da kanshi shine ya zo ba ya rasulallah a'a al'amarin ubangijinka ne zai zo alƙawalin Ubangijinka wanda ya yi na ranar tashin kiyama zai zo, tare da cewa su mala'iku sun yi sahu-sahu don su zartar da wannan umarnin na Allah, don su zartar da wannan alƙawalin na Allah su wa ta'ala, ba wai Allah ne da kanshi ba zai zo. Saboda haka nan a kiyaye, ita wannan nazariya ko mahangar ta faɗi warwas cikin kuskure take saboda Allah subhanahu wata'ala za mu zo da dalilai da hujjoji masu ƙarfin gaske waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ba jiki ba ne bai da jiki daman sai mai jiki ai za a iya cewa ya zo ko ya tafi ko ya zauna ko yana gani irin gani namu na'am Allah yana gani kamar da muka ce cikin sifofi na zati nashi amma ba irin gani namu ba saboda haka nan wannan nazariya cikin kuskure take kamar yadda muka ce dalilinsu raunannen dalili ne duk ayoyin da za su kawo duk dalilan da za su kawo sai ka samu dalilan suna da matsala saboda mi saboda su suna kallo ku ji ku saurara asalin abin da yake ruɗa su mine ne zahirin ayoyi su suna kallon zahiri ne na aya alhali ayoyi na alƙur'ani wasu suna nan waɗanda dolinka ka yi ta'awilinsu ai musamman yi ta'awili dole ka fassara su da tafsirinsu na batini wanda yake na ɓoye wanda ana cewa idan baka san su ba ai shi yasa ma dole mutum ya riƙe mazhabi na ahlul bait dole ne saboda ahlul bait suna nan wazifar su aikin su su bayyana min ma'anar alƙur'ani su suka san alƙur'ani ku ji irin yaban da aka ma amirul mu'minin inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ce mai kai idilul qur'an ne kai kai kai ne qur'an wani ba wai wannan ba wanda muke bude mana karanta kai kai ne qur'an annatiq wanda kake gaya wa mutane ainihin abin da Allah yake nufi a cikin ayoyi da saboda da za a bar mutane da za a mutane za su yi ta amfani da alkur'ani cikin abin da suka ga dama cikin ɓanna. kamar yadda yana faruwa yana faruwa ka duba sauran sahabbai kai ka duba lokacin da aka yi yaƙin nan tare da amilin muminin da suka ɗauki su suna akan batawa amma suka ɗauki alkur'ani saboda su yaudari wasu suna cewa inil hukuma illa lillah ku duba su da ba su yarda da hukuncin Allah ba amma su ke ce ma amirul mu'minin imamu ali da shi ne tawagar shi cewa su hukuncin Allah suke so da nan ne suka rudi wasu mutane daga cikin mutanen amirul mu'minin suka ga cewa lalle wa'annan mutanen kamar sai fi mu gaskiya sun da su riƙe alƙur'ani daga nan ne aka samu wa'anda su kawai sun rumtsa idanu kawai alƙur'ani duk wanda ya riƙe alƙur'ani suna su ne in ka iya karanta alƙur'ani da kyau kai yanzu kai kawai kai ne musulmi komin shagawali da zaka yi komin itikadin da zaka yi na banza kai dai ka rike alkurani to kai ne mutunan kwarai saboda haka nan mu kiyaye waɗannan mutanen lallai sun tafi akan bata saboda suna kallon zahiri ne na alkur'ani shi ko alkur'ani wasu ayoyin ana kallon zahirinsu saboda ma'anarsu wadiha ce bayyananna ce ba ta buƙatar ma sai an yi maka wani bayani kamar yanzu misali da Allah yake cewa laysa kamithlihi shay laysa kamithlihi shay Allah big wadiha ce wannan aya bayanan nati. cewa Allah subhanahu wata'ala bai kama da kowa to ta yaushe za mu zo mu ce Allah yana kama da wani yana kama da mutum misali ta hanyar da za a iya cewa wai Allah ma akan wannan tunanin nasu ha su wa'anda suka ta akan nazariya da mahanga ko tunani na kamanta mutum da Allah suna cewa kamar yadda ake ganin mutum hakanan Allah a ranar lahira ma ana ganin shi wannan wata tambaya ce wadda tana mutum yi ta'ajibi bai taɓa jin wannan ba musamman wanda bai da alaƙa da kuma samun bayani daga abin da ya shahi halal baita alaihi wasalam zai yi ta'ajibi ya cike na Allah ma ran lahira ba za a gani shi ba sai mu ce eh kuma muna da hujjoji dalilai masu ƙari nan gaba duk za mu kawo su in dai ka yi haƙuri ka bi mu daki-daki za mu zo da dalilai waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala har ran lahira ba a ganinsa saboda ba jiki ba ne mutum zai yi mamaki to saboda ya wuce hankalinmu kun munci ɗan adam ya sani hankalin shi yana da iyaka kamar yadda ba za ka iya gane hakikanin abin da ya sa Allah ya ce aje je a yi haji ɗakin shi ba a makka ka biya mako ɗan kuɗi ka ta yi ka je ka yi ta kewa ɗakin shi ka je ka yi jihon shi ɗan ka ɗauki dutse kana jefawa ba za ka hankalinka ba zai gane haƙiƙanin wannan wahala da musulmi suke yi kuma aka ce ma wajibi ne duk wanda ya samu iko dole ya je walillahi alan nasi hijjul bait sai ya ce amma manista ta ilahi sabila kenan kusan muna iya gane cewa Allah ya shar'anta shari'o'in shi ne kowane da nashi hankali da nashi shari'a shi da nashi shi sama hankalin mutum mun yi bayani cewa yana da iyaka a nan ma hankali yana da iyaka mu gane kun mu sani kullum ba lalle ba ne ka ce sai ka gano yaya za a ce Allah ba a gani shi a lahira ba ka iya kamar yadda ba za ka iya ka yi nazari da ƙwaƙwalwarka ba ka gane ainihin haƙiƙanin Allah ba ka iyawa shi sama wasu ruwayoyi suke cewa mu dakata wajen tunanin haƙiƙanin Allah yaya yake yaya ake cewa shi tun fil azilaki a ina yake wasu tambayi wanda shi sa kun ga Allah bai da wuri bai da zamani ba a tambari ina yake saboda ba jiki ba ne. duka wannan kuma abin da ya ja wannan saboda ana ɗauka Allah cewa jiki ne kamar yadda ɗan adam shi ma jiki ne za mu zo da nazariya ta biyu da ta uku nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina tahirin